To, eh, ɗazu mun yi magana da oga na Dolly kuma na ɗan yi wa kaina campaign. Uh-huh. To ban sani ba kai ma wani ogan ne kai koyaya abin yake. masu saurare salamu alaikum wannan yaron oga ne yaron oga ne eh. wanda zai taya ni campaign ne na ce wannan yan budurwar da aka saka a dolly magi cube nan da ni aka bawa ka gani da jan riga ta ma na zo aka bani kaza na yaga an ce labarin zuciya tambi fuska ka gani labarin fuska za a tabbatar na ji daɗin sinadarin shi yasa gashi nan kana ta zuba tun da maybe miyan nan da gani da dole aka yi a ciki kana ta faɗar abubuwa daban-daban dama shi dole ya kai gaskiya in mutum ya ci za ka je yana ta faɗar wani labari wanda ma mai bi baka tambaye shi ba kamar mai gida shi yasa duk lokacin da aka yi girki da dole to in Allah ya da gobe in an baki naira ɗari yau to gobe ɗari biyar yau ba saboda daɗi wannan fa kana da maka janyo min rigima da uwar gida fa so na tabbatar sai ta kalla to ka gwada mata ka gani mana in ka saba ba ta 500 na gaya ma to in dai ka ci doli to dubu ce eh, an aka yi girki da doli na sai ya fara rawa ka san an ka ga mai gida yana bari duk masu amfani da dole majority in ka auna za ka ga masu gidansu ba sa fita hira da an sallar isha'i an da gida an zo na an ci abinci to jiki ya mutu kuma sai bacci dama ni fa bana fita hira fa eh kakka tsokono min rikima fa <laughs> to yanzu wato me za ka ce game da alakar da dole ta hada da kuma ama ko in ce ma ama international eh, gaskiya alaƙa tana da dama domin suna daga cikin wanda suke tallata mana kayanmu tunda mu ma kaga za mu ba su talla ita kuma waka tana kamar nuni da faɗakarwa a dukkan al'amura da aka sa gaba kaga tana kai saƙo kenan yawwa mu suna da amfani a tattare da mu sosai wannan taron ne ban ma taɓa zuwa ba sai amma kuma abin ya ban sha'awa kuma ina zai zan ba wanda bai taɓa zuwa ba ma labari don ya zo ya gani wannan taron ba mun tuɓi ne wannan wannan ba ba abin da aka yi wannan mun tuɓi ne na ba da categories kafin aje kan harkar Main awards gaskiya ne wato ni ma in Allah ya ka tana da addu'a ni ma na hurɗa a'a ni ma na shiga ai in Allah yarda na ci a baya kuma in Allah da wannan ma Allah ya sa a dace an ko na daga award na muku alkawari fatin da za a yi da girkin da za a yi da doli za a yi to insha Allah Allah ya yadda Allah ya kuma ka cikin alƙawari cikawa gaskiya ne mun gode so ga sai in gayyace ka kai da oga ku zo mu gaskiya ne mun gode sosai sosai da <laughs> eh, gargaje wai ko ake cewa haka ne ko <laughs> to mun gode a sa mana kibdoli